بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لك أبن لك يسمى لك سينا ذلك كي أبن جيزي قبرن أبن لك كما تشبا هو العزيز الحكيم شيني مبواي ميكي ما تكين زالين سا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول shi ne sarkin da ya fitar da kafirai na daga ma'abuta littafi banu nadiri kenan na daga yahudawa ya fitar da su daga gidajensu na madina a farkon tashin da aka musu aka kawartar da su zuwa kasashen a ƙarshe kuma sai na umar ya kore su baki ɗaya wato a zamanin hilafasa ya kaɗe su daga nan kore su daga madina suka koma haibara mm. kun muminai ba ku cewa yahudawa za su fice su ba madina ba saboda karfin da suke da shi da yawan da suke da shi amma ƙarfin musulunci Allah ya kaɗa su yasa duk suka mutu suka bar Madina mm. su ma sun yi zaton cewa manya-manyan gine-gine da suka yi a cikin madina mm. da kadarori da suke da su sun dauka cewa za su hana su fita mm. amma ba su hana su ba Allah sai ya zo musu ta inda ba sa tunani ya je farazani cikin zukatansu ukhrijul mu'minin aka firgita su aka samu sarazani sai ka waye gari suna rusa gidajensu da hannunsu da hannun mu'minai fa'tabiru ya ulil absar sai ku dauki zina daga wannan ya kuma abota hankula ولولا ba dan ubangiji ya rubuta kaura gare su ba da ya musu azaba a cikin duniya da kisa jariba cewa azabar wuta ta tabbata gare su a ranar lahira wannan ta tabbata gare su domin su sun saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna Allah ko yake Allah to Allah bai hukuma ne a gare shi mm. ya musulmi ku sani cewa ba ku yanke wata bishiyar dabino ba mm. ko kuka batta akan asalanta tana tsaye ba ku yi wannan ba sai da izinin ubangiji mm. shi ba ku zaɓi ba ku dama ku yi haka ya ce ku yi wannan don ya wulakantar da fasikai ya kunyata su yahudawa wanda suke zaton cewa yanke bishiyar dabino suna ganin kamar wani kaba'ir zunubi ne وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب da abin da Allah ya dawo da shi a bisa manzansa sallallahu alaihi wasallama mm. na daga abin da ba ku ne kuke sauri zuwa gare shi biya ku musulmi na daga dawaki da kuma abin da kuma sauran dabbobi irin su raƙuma da sauransu wanda ba ku sha wata wahala a cikin samunsa ba mm. sai ake cewa da shi fai'i mm. fai'i abinda aka samu a gurin abokan gaba ba tare da an sha wahala ba eh. to in ku aka sha wahala idan an zubar da jini sannan aka samu suna wannan ganima amma idan sau da yawa akan zo a haɗu mm. za a yi yaƙin kafin a fara yaƙin allah sai samu su razana sai su firgita sai su gudu su dukiyoyin nasu su bar abin da duk suka mallaka don an kame wannan abin shi ake ce masa fai'i to shi ne Allah zai gaya mana ya ake da shi idan an same shi mm-hmm. eh. walakin Allah sallu rusulahu ala man yasha sai dai Allah ne yake sallah yake karfafa manzanninsa akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne shi kan komai ma afa Allah ala rasulihi min al qur'an mm-hmm. fa lillahi wa rasuli wa lidhil qurbi mm-hmm. wal yatami wal masakin wa min as-sabil kay la yakunu dulatan bayna al-aghniyai min shi ne Allah ya gaya mana yadda ake da fa'i ce oh. abinda Allah ya dawo da shi a hannun manzansa sallallahu alaihi wasallama mm-hmm. to ya tabbata wato abinda aka samu na wato wajil kura da yambu'u da kuma safra'u mm-hmm. in an same shi wannan to ya tabbata na Allah ne mm-hmm. Allah shi ne zai umarni da abin da ya gada dama a cikinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da haƙi a ciki sannan ma abuta kusanci da annabi sallallahu alaihi su ne wani hashim da banu muttalib sannan marayu waɗanda iyayensu suka halaka a wajen jihadi da kuma muskinai wanda suke ma abuta bukatu na musulmi da yan tafarki waɗanda hanya ta yanke musu na bukata taimako to waɗannan su ne ake ake ba su wannan abin da yake na fa'i din Allah ya ce ya faɗi yadda za a yi da fa'i dan kada ya bar abin bai faɗi hukunci ba ya zama abin kewayawa tsakanin mawadata daga cikin wanda suka samu mm. shi yasa ya ce ga yadda za a yi da shi وما آتيكم الرسول fakhudhuhu wa ma nahaytum anhu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku ku karba na daga fai'u ne ko wannan sa ku karba ku gode ku ji daɗi abin da kuma ya hane ku to ku hannu gaban sa mm. duk da wannan ta sauka akan cewa in abin da yake na fai'i ne in manzon Allah ya kawo ya baka sallallahu alaihi wasallama mm. abin da ya baka ko da ya baka kasa da abin da ya ba wannan ka mm. to karka ka ji wani baranka ya ba wani dan uwanka sai ya raƙun yi goma kai sai ya baka ɗaya in ka kuskura ka ji ba daɗi to ka halaka duk abin da ya baka karɓi ka gode ka ji daɗi kar ka yi masa naƙadi duk abin da ka yi naƙadi a cikin zuci to Allah yana kallon ka shi ne abin da yake faɗa to kuma ba wai kawai abin da aka samu a fayi cewa abin da ya ba a yadda ba mm. a duk hukuncin da ya yi mm. kuma ba na ba da wani abu ne duk hukuncin da ya yi mm. ya hukunci hukunci kan kaza kan kaza kan kaza shi ne ka bi kada manzo Allah wani hukunci kan cewa kai kana ganin abin nan bai maka daidai ba so idan aka yi haka za a ga da ubangiji ku je tsoron Allah cikin kwankwashe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah shadidul iqab hakika Allah bai tsanin hukuba ne ga wanda ya sabe shi lil fuqara muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim hmm. yabtaghuna fadlan min Allah ورضوانا Allah wa rasulahu ku yi mamaki ga fakirai na muhajirai waɗanda aka fudda su daga gidajensu da dukiyoyinsu suna masu neman yardar ubangiji da falala da gare shi suna taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi mamakin waɗannan Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوصلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هكذا وإن لسك زونا أجدا مدينة suka sami imani su ne ansaru kenan wanda tun kafin su suna son wanda hijira zuwa gare su da mutanen madina Allah ya musu da cewa mutane masu son jama'a kafin ma muhajirai su je mm. dama an musu wannan shaida mutane masu kaunar mutane duk wanda ya je suna karbasa sannan ba sa samun wani abin da yake na hasada a cikin zukatansu na daga abin da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fifita waɗansu su akan kawo kansu ko da suna da bukata akan wani abin da suke so za su fifita bukatar akan bukatarsu

Allah ke gafara ga yan uwan wanda suka riga yi mu zuwa imani mm. Allah kada ka sanya cikin mu kada ka sanya kulli ko hasada ga wanda suka bada gaskiya da Allah mm. rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji mu lalle kai ne mai tsananin kai kai ne mai rahama ga ka wannan shine abin da ake son wato yan baya sai dinga yi wa na gaba oh. duk wanda Allah ya isa ya zama ya gabace ka mm. ya zo ya ba da irin abin da Allah ya sa iya bayarwa na taimako a cikin abin da yake na maslahaka addininka imaninka iliminka rayuwarka to abin da Allah yake so da kai shine ka cika alkawari ka dinga masa addu'a ba a dinga bin su da bai ta da kulli ba ana rena musu abin da suka yi ana ana ana butulce musu ba abin da Allah ya ce ai kenan ba abin da Allah yake so duk waɗanda suke magabatanka kullum ka dinga musu addu'a Allah kai gafara gare su waɗanda suka riga yi mu da imani kai musu gafara su riga yi mu da imani kuma kar ka sanya a cikin mu ka sanya wani abu na kulli na hasada ko kiyaye a cikin mu a kansu Allah kai ne mai tsananin rahama kai ne mai jin kan ka eh, saboda haka aka ta mai duk sanda aka wani magabatan nan namu wanda suka ba da rayuwarsu suka ba da iliminsu da tunanin su akan su ga imanin ya inganta in an fade su ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su to kai musu abin da ya kamata kai musu abin da Allah yake so kai musu kenan to kai ma in kai haka din mhm. kai ma bayan ka Allah zai kan za su maka wannan ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم كدوبا waɗanda suka yi munafunci mm. suke cewa da yan uwansu waɗanda suka kafirce na daga ma'abota littafi su ne wani nadiri da yan uwansu a cikin kafirci suna cewa da su wallahi idan kuka fita zuwa madina za mu fita tare da ku sannan ba za mu bi wani a cikin tabar da ku ba har abada kuma idan an yaƙe ku za mu taimake ku Allah kuma yana shaida cewa su makareta ne cikin wannan alƙawarin Allah ya san ƙarya suke ba za su yi ba la in yukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in Allah ya san idan da za a fice su daga inda suke din ba za su fita tare da su ba sannan idan za a yaƙe su ba za su taimake su ba kuma ko da za su taimake su nan za su girka a guje ne ba za su iya tsayawa su taimake shi taimakon na sosai ba sannan ba za a taimake su ba wallahi sun fi tsananin tsoronku a cikin tsoronku wato ya fi tsanani a cikin zukatansa daga tsoron da suke wa Allah yadda suke tsoron ku ba sa tsoron Allah haka wannan ya tabbata gare su dan mutane da su da ba sa fahimta ba za su yaƙi ku ba gaba ɗaya su yahudawa mm-hmm. sai dai daga wato wasu 'yan alƙaretai ababen katangance wanda ake kyautata musu katanga mm. ko kuma ta bayan garu amma ba za su fito ba za su yi fito na fito da ku ba mm. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى tsananin yaƙin su mai tsanani ne a tsakanin su ba sa kauna junansu ba sa son junansu. daga baya za ku dinga za ku zaton cewa kamar kansa haɗe yake amma zukatan su daban-daban suke zalika bi annahum qawmun la yaqilun wannan ya tabbata don mutane ne su da ba sa hankaltar imani kamar salil ladina min qablihim qariban zaqu wa bala misalin su kamar misalin wanda ke gabanin su ne a gaban su na mushrikai wanda ya zama sun dandana kudar su a cikin duniya da kisa da riba cewa azaba mai radadi ta tabbata a gare su misalin su a cikin taimakon ƙarya da suke cike wa junan su taimako alkawari na taimakon ƙarya to misalin su a wannan shine misalin kamar shedan sanda yake gaya wa bursis al-abidina yace da shi ya kafirta falamma kafara yayi masa alƙawarin cewa ya kafirta zai taimaka masa an ce shi bursis al-abidina wani mutum ne wanda yake mai yawan bauta ga Allah to kuma ya ya ya ya zirme cikin wannan bauta da Allah ya ta ma kuma tabar da aikin nasa sai ya sallada shi nan a kansa shi dan ya bi shi ya same shi har cikin hasumiyar da ya kuya yake ibada a cikinta sai wato ya tsara masa kaidi ya turo masa wata mace tana zuwa neman taimako gurinsa to karshe sai ya kawata masa cewa sai ya auka mata da wannan bala'i ya same shi shikenan sai ta sai ta sami ciki daga wannan abin da ya faru sai magana ta fito fili ga abin da ya faru ga abin da ya faru ana neman wane ne wane ne sai ya rikide ya zo sura ta mutane sai ce zai nuna inda yake idan ya nuna inda yake aka je aka samo shi a wannan hasumi aka sauko da shi kar ana shirin za a ɗauki mataki a kansa sai ya ce da shi duk wannan abin da ya samu kansa a ciki ce shi ne tsara masa shaɗan da ke gaya masa ya ce kuma idan da zai ba shi haɗin kai to shi ya shirya masa wannan kuma ya san da zai kubutar da shi sai ce to ya yake so ya masa sai ce abin da yake so kawai ya kwanta ya masa sujada yana yi masa wannan to shi kuma zai warware masa wannan kai da sai ce to ina faduwa ya sa goshi a kar ya gaishe shi sai ce ni a hafin lahar bal alamin in ne bari umminka subhanallah wato ya masa wanda ake cewa gina mai kantu eh, cikin ruwa eh to haka shi haka yake kowa ma to duk wani haduwa da za a yi taron taimakon da za a yi shi ba dan Allah ba mm. to sakamakon sai kenan mm. wannan kuma tana nuna mana cewa wato sanin akibar karshen al'amari Allah ne kadai san shi shi bar shi sa bai san haka za ta kasance gare shi Allah ne ya san bajin nan gaibu kamar da shi ma shi dan da can ai ba haka yake ba bai san yadda sa za ta kasance ba ga yadda Allah ya bi da shi mm. ya shekaru ne mala'iku wazi yawo cikin mala'iku cikin wato ruhanai malamin su ne suna ganin girma ana martaba shi ana girma shi a sama amma karshe ga yadda Allah ya masa فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها سيدنا مكرسين برسيس العابدين لابليس شيني دوما أسكين وتا وذلك جزاء الظالمين وأن شيني ساكمكم الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا كل الناس كبار جنسي هذا الله كنت الله kowace dai تزونا تتناني zauna ta yi tunani ta ga me ta da ranar gobe alkiyama saboda ita alkiyama nan fa abinda wannan aya ta yi mana misalin kamar kamar wajen kamar banki ne idan mutum ya ji ya kai abin da yake ya kai kudinsa banki hmm. to shi ne yake da damar da zai ci a bana kaza sanda yake da bukata to haka ita duniyar nan da ganta ita ce kamar bankin nan ne za ka ajiye abin da je lahira za ka je ka ce a bani abin da na ajiye a duniya na hmm. kyakkyawan sakamako saboda haka idan mutum bai ajiye a nan ba to ba shi da abin da zai dauka a can shi da abin da Allah ke gaya mana nan duk mai hankali babu wanda zai dai tafiya ya tafi garin da bai san kowa ba babu wanda ya san shi bai san wani abu shi taimako ba sannan ya tafi babu komai na guziri a tare da shi in yi wannan to zai wulakanta hmm. to idan har a duniya ba za ka iya yadda ka tafi ka je inda ba a san ka ba don gudun karka wulakanta to ya kuma za ka yadda ka tafi lahira bayan baka aji komai a lahira ba eh, ji tsoron ubangiji wallahi allah masani ne da abin kuke aikatawa kada ku zamo kan wanda suka bar biyayya ga ubangiji allah sai ya mantar da su kawo kansu ba su aikata alkhairi kansu waɗannan su ne fasikai la yan wuta da yan aljanna ba za su daidai ba yan aljanna su ne mara bauta da dai mun saukar da wannan alkur'ani a bisa dutse ya sallallahu alaihi wasallama da ka gan shi ya kaskantar da kansa ya tsatsage don tsoron ubangiji wa tilka lamfalu nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun wannan ka musalce musalce muna saba su ga mutane dan su dinga tunani a cikin su wallahu allazi Allah sarkin da babu an bauta da gaskiya sai shi kadai alimul ghaibi masanin asirin fake da wanda yake na sarari huwa rahmanur mai rahama mai jin kan bayansa sa. الملك القدوس السلام المؤمن muhaimin shi shine Allah sarkin da babu abin mota da gaskiya sai shi kadai shine tabbataccen sarki shine wallakin komai sarkin da yake lafiyayye ga nan cuta ta zahiri ko ta shi shine wanda yake amintacce daga dukkanin tawaya mai amintar da bayansa wanda yake ganin kowa babu wanda yake ganin sa shine wanda yake mabuwayi a cikin halittarsa mai karyawa sannan ya dora mai jin girma subhanallahi amma yushrikun tsarki ya tabbatar wa Allah gabarin abin da suke shirkantawa da shi shi ne Allah wanda yake shata halitta shi ne wanda yake wato mai farar da halitta daga cikin rasuwa shi ne mai surantawa cikin mahaifa sunaye kyawawa guda ɗari ba ɗaya sun tabbata a gare shi duk abin da ke cikin samai daga sai yana tasbihi gare shi shi ne mabuwayi mai hikima cikin tsarinsa